a cikin wannan littafi na alwabin sayyib min alkalim sayyib na al-imam al-qayyim za mu tashi hadisin da malam zai ka mana mai tsawo haka ne ko bayan yi bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi bawa ya karfafe shi a cikin wannan 'yan rayuwar da zai yi ta duniya wacce take 'yar kaɗan a al'ummar manzala sama sittuna au saba'una ko kaɗan ne daga cin al'ummar manzala sama suke wuce saba'in ko sittin in ma mutum ya wuce saba'in ɗin sai ya rayuwa ba daɗi to to shi ne ce Allah maɗaukakin saki ya ma ɗan adam musulmi tanajin wasu kariya nau'uka na kariya da sojoji da za su kare shi daga abokanan gaban nan nasa da ya lissafa mana a ciki akwai shaidan. akwai son zuciya akwai duniya waɗannan suna cikin duk abokanan gaba ɗan adam to Allah madaukaki ya ba ɗan adam kariya yadda zai tsare kansa daga waɗannan abokanan gaba nasa to shine sai zai ka mana hadisin da zai tabbatar da haka sai ce wa qadara wal imamu Ahmad radiyallahu anhu wa Tirmidhi min hadith al-Harith al-Ash'ari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al’imamu Ahmadu bin hanbalin rahimahullahu ta’ala ya ruwaito hadisi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce, al’imam a tirmidhi shi ma ruwaito a cikin sunan ɗinsa kamar yadda hadisin a shekul albani inganta shi a cikin littafansa kamar sahihu tirmidhi da sahihu jami'i sarir da sahihu tarjibi wa tarfi a shekul albani ya inganta wannan hadisin hadisi an shi daga sahabin annabi sallama al-harithul ash'ari ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutanen yaman wanda suka zo tare suka musulunta a wafdul ash'ariyyi suka zo tare da su sayyidina abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais radiyallahu ta'ala anhu suka musulunta to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya inna Allah amara Yahya ibn Zakariya sallallahu alaihi wa sallam lallai Allah madaukakin sarki ya umarci Yahaya Yahaya dan Zakariya wanda alqur'ani ya bamu labarin sa an ambace shi yana cin annabawa da Allah ta'ala ya ambace su su 25 a cikin alqur'ani to Allah ya umarci Yahaya Yahaya dan Zakariya wa aitinahu al sabiyya ko bi khamsi kalimati ya umarce shi da wasu maganganu guda biyar kalma a larabci tana zuwa da ma'anar lafza lafazi daya sannan kuma tana zuwa da ma'anar alkala kaga ai can da Allah madaukakin sarki yace kaburat kalimatan takhudu min afwahihim kaburat kalimatan ai kaburat hiya kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba haƙiƙa kalmar da suke faɗi wacce ta fita daga bakin su ta girma a wurin Allah zunubin ta babba ne to kalma suka faɗa me suka ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada jumla ce kamila ittakhadha Allahu waladan ala qawlihim kaga ittakhadha fili madi Allahu fa'ili waladan maf'ulun biyu jumla ismi jumla fi'liya kamila to amma sai Allah ce kaburat kalimatan takhruj min afwahihim can san can kuma Allah mu gaske sai yace ne yace kalla innaha kalimatun huwa ne ya yace rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan kaga kalma ce jumla ma biyu irji rabbi irji'uni ai ya rabbi irji'uni sai ce la'alli a'malu salihan fi ma tara asai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaga magana kenan to nan ba magana kawai ba ba kalma ake nufi ba kenan nan kalma ta fita daga madluli na lugha ce to an ya amala biha annabi zakariya alaihi salam annabi yahaya kan yi aiki da waɗannan maganganun guda biyar wa ya amura bani isra'ila an ya amalu biha sannan kuma ya umarci banu isra'il su ma su aiki da waɗannan maganganun guda biyar wa innahu kada an a biha sai Allah ya kaddara annabi yahaya alaihi salam sai ya so ya ɗan yi jinkiri bai aiwatar da wannan umarnin na Allah ba فقال له عيسى عليه السلام sai annabi isa ɗan uwansa sai yace masa ai mun san zamanin su dai ko eh inna allaha amaraka bi khamsi kalimatin yace ya dan uwana ya haya Allah ya umarce ka da wasu maganganu guda biyar li ta'amala biha kai aiki da su wa ta'amura bani isra'ila an ya'malu biha kuma ka umarci banu isra'il su ma su aiki da su fa imma an ta'amurahum ko dai ka umarce su wa ma an amurahum dukkanin mu annabawan Allah ne ni ma Allah ya bani wannan umarnin idan kai baka samu dama umartar su ba to ni kuma zan ni zan umarce su ko dai kai ka umarce su ko kuma ni in umarce su faqala yahya sai annabi yahya alaihi salam yace aksha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'azzaba annabi Yahaya ya ce ina jin tsoron in ka riga ni aiwatar da wannan umarnin da Allah ya ban kuma kai tsaye ni aka nufata da wannan umarnin to ina jin tsoron an yi kusafa bi ka Allah ya shafe ni ka ai min hasfu au u'azzaba ko kuma ai min wata azaba ta daban ina jin tsoron haka ta jama'an nasa kaga annabi annabi Isa alaihi salam kaman ya tuna masa kenan shikenan fa jama'an nasa fi baitul maqdis sai annabi yahya alaihi salam sai tara mutane a baitul maqdis masallacin qudus famtala al masjidu masallaci ya cika kwari ya cika ya batse ba kafin ke wa qa'adu ala shurafi kuma suka zazzauna wa qa'adu suka zauna ala shurafi akan wajaje waɗanda suka zama sama kaman shi kaman a ce kujeru in an ce ashuraf wajaje waɗanda suka zama sama ai shi yasa ake cewa sharifi sharifi ai saboda likaunihi murtafi'an madaukaki ne shi aw likaunihi rafi'an faqala shi yace inna allaha tabaraka ta'ala lalle allah wanda ya albarkanti kuma ya daukaka amarani bi khamsi kalimatin ya umarce ni da wasu maganganu guda biyar an a'mala bihinna da in yi aiki da su wa amurakum an ta'amalu bihinna kuma ni ma in umarce ku ku yi aiki da su to bari mu ji su ga su nan abubuwa guda biyar da Allah ta'ala ya umarci annabi Yahya alaihi salam shi ya fara aiki da su sannan kuma ya umarci mabiyansa banu Isra'il su yi aiki da wannan awwaluhunna abu na farko an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku haɗa shi da kowa a cikin bauta kaga uliya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kenan Allah na abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kaga millatul anbiya'i wahidatun hanyar annaba ɗaya ce tauhid kuma dukkan da'awar da za a yi to a tauhid muqaddamun ana gabatar da tauhidi wani unwanin littafin a shekul albani kenan ko a Tauhidu awwalan ya du'at al-islam wani almajirinsa kuma ya rubutu kamar mausu'a ce encyclopedia ya rubuta mujalladi wajen uku yasa at Tauhidu awwalan ya du'at al-islam law kuntum ta'lamun law kuntum ta'lamun ku fara gabatar da tauhidi tauhidi ake fara gabatarwa shine asasi shine asasi amma ba ana cewa idan ana kira zuwa ga tauhidi kuma ai watsi da komai ba kawai ai tarkizi a ce tauhidi kawai za a taima mutane a a daidai lokacin da ake karantar da su tauhidi shine a hammu shi ake son aqida su ta gyaru in aqida su ta gyaru to in ka kafa musu tashri'i ka kafa musu dokoki sai su bi to tauhidi kenan wa inna matsala man ashraka billah kun ga ahkamul lahi ta'ala mu'allala wannan ka'ida ce ko ahkamul lahi ta'ala mu'allala ko ahkamul lahi ta'ala tajri ma'a ilaliha duk hukunce hukuncen da Allah ya mana to yana faɗin hikimominsu su to sai annabi Yahaya yake cewa misalin mutumin da ya haɗa Allah da wani kamar sali rajulin kamar misalin mutum ne ishtara abdan ya je ya siyo wani bawa min khalisi malihi daga dukiyarsa tashi wadda ya sha wahala ya same ta bi zahabin dukiyar nan ta zinariya ce an warqin ko ko dukiya ce ta azurfa faqala lahu sai ya ce masa hadihi dari wannan gidana ne wa hadha amali wannan kuma shine aiki na da nake son kayi fa amal wa addi ilayya kai aikin nan kuma ni za ka mashi kuna gane misalin gidana ne wannan kai bawa na ne ga aikin da nake son ka min ni za ka riƙa mawa fa kana amalu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi sai ya zama kawai ya ci gaba da aiki amma aikin nan ba mai gidan shi yake mawa ba mai gidan shi fa ya siyo shi amma ya kuma ba shi wannan sharaɗin amma kuma sai zama yana maunin ta aiki sai ya dawo ya ce ya mishi wanki ya mai guga ya share gida shi ke nan sai ya dawo sai ya tarar da ba a yi komai ba ya aka yi haka sai ce ai na tafi na je na ma makwabcin ka ne wannan misalin ba kama kwakwalwa مثل فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك cikin kuwaye yake son bawan shi zama haka haka mai amsa ma na min ahadin yuridu an kuna abduhu mithla zalika kaga kowa zai ba da amsa cewa ba wanda yake bawan yake son bawan shi zama haka sai ka je ka siyo bawa da kuɗinka ka ba shi ka'ida a gidanka amma kun sai ya je na ma wani ka hidima kuma ka'idarsu suna cewa ai laysa min maqdurin mar'i an yakhduma sayyidain fi anin wahidin karin magana ne wannan laysa min maqdurin mar'i an yakhduma sayyidain fi anin wahidin ba zai iya yiwuwa ba ka ce kana ma mutane guda biyu ka zama servant na shugabanni guda biyu a lokaci daya ɗaya ya ce mai komin ruwa a farish ɗaya kuma ya ce share mun kujerata a daidai lokaci wanne za ka mawa <laughs> kaga aya cikin zuwatar zuma ko eh. muta shaki suna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiya ne matsala kaga iya yiwuwa ba so da ka lesa min makudurin mariya an ya kazo masai gidai ne fi anin wahidin shi ne sai da kutub Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa yake faɗa yake cewa la yumkinu lil insani an ya'isha bidun ibada imma an yakuna abdan lillahi wa imma an yakuna abdan li ghairillah Allah bai yi halitta dan adam ya zauna ba zai yi ibada ba har ba zai yiwu ba dole mutum ya zama yana bauta ko dai mutum ya zama bawan Allah ko kuma ya zama bawan banza shine al al’imam ibn taimiyya a cikin littafinsa al'ubudiyya. yake cewa faminan minan nasi abadatun rahmani daga cikin mutane akwai bayin Allah mai rahama wa minhum abadatun niswani akwai masu bautan mata wa minhum abadatun murdani akwai masu bautan matasa su kawai marasa gemu shagirai yan luwaɗi kenan ومنهم يتلسى فاس جدا نون النون جدا نون النون يلسى فاس عبدا سودك كودي مدي او منهم عبدة الشيطان أتشين سأقوي ما سبوتر <coughs> شيطان تدولني إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لغير الله قائدة كينا تو مثال شيء كينا na nawa kenan na farko wa inna Allah amarakum bis salati sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarce ku da ku yi sallah fa idza sallaitum fala taltafitu idan kuna sallah kada ku yi waje al-imam al-qayyim a gaba zai mana sharhi cewa iltifati a sallah kala biyu ne akwai iltifatu basar akwai iltifatu sadar iltifatu basar shine waigen ido mutum yana sallah yana yana yana raugani wa ya rugu minka kama ya rugu sa'adabu sannan akwai iltifatu sadar akwai waigen zuci shine mutum yana sallah yana tunane tunanen duniya to duka waɗannan kakwai. fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi domin Allah ta'ala yana kafa fuskarsa ya hada yana fuskantar bawansa a sallah ma lam yaltafit matukar bawan nan nasa bai yi waige ba yana yin iltifatu basari to shi kenan sai Allah ya kauda fuskar sa daga gare shi wal iyadu billah gani kuma ake hadisi sahihi yace al musalli yunaji rabbahu Me sallah gane suke da ubangijinsa kaga in kuna gane ai kuna fuskantar juna ne ko to idan mutum ya waige sai Allah ya da fuskar sa ya bashi wanda ko Allah kawai da fuskarsa daga barinsa ai ya shiga uku na nawa kenan na biyu wa amurukum bis sannan kuma ina umurta ku da azumi fa inna masala zalika misalin azumi kama sali rajulin fi isabatin kamar mutum ne wanda ya kasance cikin wata jama'a ma'ahu surratun a tare da shi akwai wani jallo fi hamiskun a cikin wannan ɗan jallan ko salkar akwai miskun akwai tirare fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha kowanne daga cikin mutanen da yake zaune tare da su yana wannan tiraren kanshin tiraren na burge shi yana sha'awar shi to haka mutumin da yake azumi yake isaban nan isabar wa kenan in mun kalli in mun kalli tashbihin me azumi yana tare da wace isaba almala'ul a'la yana tare da jama'a maɗaukaka na Allah mala'iku kowa kuma yana son wannan ƙanshin turaren warin bakin mai azumi ke wa inna riha sa'imi lallai ba warin baki ko bashin bakin mai azumi atyabu inda Allah min rihil miski shi yafi ƙanshi a wurin Allah ta'ala fiye da rihil miski fiye da ƙanshin tirare ko ai tiraren almisk sun ce wa kam tsibin ya fuhu wala ka miski suna bayani wai ana bayanin ilimi idza ma'tazza zu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi i'tizazi ko fa ahlul fiqhi fa ahlul fiqhi aula bi i'tizazi فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي akwai turare da yawa suna kanshi amma ana magana gasa ta ƙanshin turare to wanda ya shawo sawo turaren almiski ai za a haɗa shi in nazo fassara almiski ina cewa ka ɗauki duk turaren da ya fi maka daɗi ka fassara shi da shi kai a wajen ka domin annasu mukhtalifuna oh fi shammi wa zauki mutane sun bambanta a game da kanshi turaren da ke wani kanshi ba shi ke wani wani ya sa wani turaren sai ka ji kanka na ciwo shi kuma a wajen shi ya mishi ko to sai ka ɗauki turaren da ka fi so ka fi yafi maka kanshi sai ka ce shi ne miskin eh ko hmm. musamman miskin nan da wani miski da ake siyarwa ina jin da ba shi bane dai ko hmm? wannan miski da ake sawa na aljanu ai <laughs> to akwai damuwa a cikin shi ko to to wannan sai na nawa to an ce lokaci lokacin wannan littafin ya ƙare sai mu bashi sai mu tashi na hudu wa amurukum bis sadaqati to akwai inda mala akwai hadisin inda mala yake sun nuna mana duk waɗannan su ne junud su ne rundunonin sojoji da Allah ta'ala ya tanada domin ya kara bawansa daga waɗannan abokanan gaban nata Allah ka tsare mu